الرحمن الرحيم الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى يشي yana mana bayani akan alamomin ilimi mara amfani ko kuma yana cakudawa ya kawo alamomin ilimi mai amfani wa bi ziddiha ta tabayyanu al ashiya'u wa ziddu yuzhiru husnahu ziddu wa bi ziddiha ta tabayyanu al ashiya'u haka mai hikima yace yace wa ziddu yuzhiru husnahu ziddu kishiya ita ce take bayyana kyawun kishiyarta ko in yanzu ka san jakin gida da muninsa da hamakarsa da tambelansa to kaga jakin daji shi kuma sai baka sha'awa wa bi ziddiha ta tabayyanu al والضد يظهر حسنه الضد to ya ce wa man ilmuhu ghayru nafi'in duk wanda iliminsa ba mai amfani ba ne mutum wannan duk fa ana yi fa mu rika tuhuma kanmu fa mutum ya rika ɗauko abin yana sa ma kansa ya rika ɗaukowa sai yana gwadawa a kansa kada mutum ya rika hango wasu idza ra'a li nafsihi fadlan idan ya ga yana ya samu wata daraja alaman taqaddamahu akan wanda ya gabace shi fil maqali akan wata magana ka faɗi wata magana da kila magabata ba su faɗe ta ba ko kuma misali sai ka gano kai bincike Allah ya baka baiwa ka iya gano cewa magana kamar yanzu misali nan da aka ambata wannan hadisan aka ce duk ba su inganta ba sai kawai sai mutum ya ga aishi ya huma waɗancan daraja wata shaqqaqa kalama kuma mutum ya ga yana fitar da maganganu yana wani kakale kakale zanna li nafsihi alaihim fadla fil ilmi shi ya ji a ransa kawai ai yafi su ma yafi su ma ilimi awi darajati ko ya ji yafi su matsayi yafi su daraja inda Allah a wurin Allah li fadlin khussa bihi saboda wata falala da aka keɓance shi da shi amman sabaka akan waɗanda suka gabace shi fahtaqara man taqaddamahu sai rika rena waɗanda suka gabace shi alhali ka'ida ita ce kullum mutum ya sama kansa wannan ka'ida الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي wannan ka'ida ce a rayuwa mai mahimmanci kullum ka rika jin cewa falala tana tabbata ne ga wanda ya gabace ka ko da kai daga baya ka zo kayan abin da ya fi nashi ko da ka kawo wani abin da magabatan ka ba su yi ba to kai karkadin ai su suka bude maka kofa shi ne misalin da na buga muku ran nan da malam kala rawi shi malam kala rawi a Kano duk matsayinsa da yadda kake ganin bai da wata bai da ilimi da yanayin yadda yake abubuwa waɗannan to yana da wata falala babba ne falala ya buɗe ma malaman sunna wata ƙofar da da a kulle take da makulli ƙatoto maganganun da malam ƙala rawi Allah ji kansa ya riƙa yi cikin wata da wargi su ne suka zama dalilin da ya sa malaman sunna daga baya suka samu ƙofar da suka riƙa buɗe abubuwa a ilmance shi ya riƙa yi da barkwanci a Kano ka ɗaga laya ka ce ba laya a Kano da baka isa ba amma malam kala rawi ya rika zuwa yana daga laya ya tsitsine ma laya ya zagi laya kuma shi kenan ba abin da za a iya yi wasu su ce kai ku kyale shi mahaukaci ne to a mahaukacin nan sai tara jama'a kuma wasu sai su shiri daga nan wani ya ban laya daga nan wani ya ban laya to ire-iren waɗannan abubuwan to kaga duk da irin matsayinsa da kana ganin ba wani abu ba ne. to ka riƙa jin yana da falala a kanka so daga kullum magabatanka wanda su suka gabace ka akan wani abu na alkhairi ko da kai kayi abin da kake ganin ya fi nasu to ɗauka cewa kana bin hasken su ne ba da dan Allah ta'ala ya sa sun gabace ka ba da kai baka haka magabata sun kama junan su shaida al-imamu yana cewa laulal bukhari lama mi a muslimun yace ba da dan al-imamu bukhari ba za a jima waye muslim ba wanda kaga wasu rika ɗauka suka yi sai su rika cewa ma sayi muslim ya fi sayi bukhari الإمام السخاوي الإمام السخاوي رحمه الله تعالى أتسل تافنس عمدة القاري هدي الساري هدي الساري هنا اللتافي مجلد هدي الساري ya rubuta shi ne akan ya zaka fahimci sahihul bukhari ya kama ganganin wasu malamai da suke ganin cewa sahihu muslim ya fi sahihul bukhari amma al-imam muslim da kansa yake cewa laulal bukhari lama sumi'a muslimun ba dan bukhari ba ma ba za a san waye muslim ba kun ga yin waɗannan haka haka ya kamata mutum ya rika ji a ransa duk da falalar da shi yake da ita amma wanda zai ce ai ba ai komai ba me aka yi to shi kuma fa sannan sai ya ce wa alaihi bi qillati ilmi sai rika kaskanta waɗannan magabatan nasa bi qillati ilmi rika gani ai ba su da ma ilimi da yawa ilimin su da babu yanzu littafai nawa su suka sani da mu ko yanzu sai ka je da tirela goma ka siyo littafai tirela goma za ka iya siyowa in kana da kuɗi ka zo a raka ka ɗau haya ta za a samu tirela goma a siyo na littafai sai ka ce da zamanin su ba littafi ba su da littafai da yawa shi je na zai mutum ya riƙa rena su wala ya'lamu al-miskinu malam ibn rajab rahimahullahu ta'ala yace miskinin bai san an qillata kalami man salafa lalle karancin magana waɗanda suka gabata innama kana wara'an wa khashiyatan lillah saboda tsantseni ne da tsoron Allah shi yasa ba su magana da yawa ba su magana da yawa maganar su kaɗan suke mai amfani ba su ta surutu ba magabata suna da wara'u suna da tsantseni me za su faɗi duk abin da za su faɗi sai su tuno da mayar fizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk lokacin da ka faɗi wata magana to akwai mala'ika da Allah ya ajiye wanda ya kasance yana dakon ka kuma yana sa maka ido kuma yana rubuta maka lada ko zunubi akan duk maganar da kai to shi ya kasance maganar su ta yi karanci saboda tsoron Allah walau arada kalama da a ce magabata sun ga damar su tsawai su yi magana wa itsalatahu kuma su tsawaita magana lama a jaza an zalika to da magabaci daga cikin magabata ba su gaza yin haka ba ku duba yin rubutun da suka rika yi amma duk da haka sai su sa ma kansu ka'ida sai su sa riwaya sai su sa ka'ida ta riwaya yanzu ka duba limam al-Bukhari nan ko yadda kai fa yake ba sai ya faɗi nashi ba in yi wannan babu babu su'il milka babu husnil milka babu kulli yatim kal ajr rahim sai ka maka asar wato shi bai ci ba da yawan nan maganar to ga dai fiqhu kai ya rage naka ka je ka ɗau waɗannan hadisan to shi ne wannan shi ne sai yake cewa kama ƙala ibn abbas kamar yadda sayyidina abdullah ibn abbas ya faɗa li qaumin ga wasu mutane sami'ahum yatamarauna fi din suna musu a cikin addini suna musu wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza ana ta musu irin yadda ake yi yanzu mas'alar da ba wata mas'ala ba sai mutane su zo su bata ma kansu lokaci ta musu akai ana iface iface a ba juna haushi kuma karshe ba za a sami ittifaki ba sai na ibn Abbas ya ji irin waɗannan mutanen suna musu sai ya ce amma alimtum anna lillahi ibadan shin ba ku san Allah yana da wasu bayi bane ashkatathum khashiyatullahi min ghairi 'iyyin wala bukmin tsoron Allah ya sa su suka yi shiru min gairi ayyin ba wai sun kasa magana ba ne. in an ce al'iyyu ga baki ga harshe amma mutum ba zai iya magana ba irin tsoron da wasu ke da shi in an je taro mutum yana da abin da zai faɗa amma sai ji ya kasa faɗi sunan wannan al'i sannan lafazin al'iyyu yana ɗaukar ma'ana aljahal wannan can mutanen da wani ya je janaba ta kama shi yana da ciwo yana da ciwo a jikinsa به جروح وقروح فأصابته الجنابة إن تشيو تاء أجتنسا شي جنبا تقاماشي شي فاستبتى أهل بلدته شي يجيني مفتوما لمن قوينس يا زي فأمروه أن يغتسل شي سكتشي أي شي كي وانكا فاغتسل فمات شي وانكا يموت ruwa ya shiga cikin ciwuta sai ya mutu aka kama manzo sama labari yana madina annabi sama hankalin sai ya tashi yace halla sha'alu iz lam ya'lamu innama shifa'ul 'ayy su'alu al 'ayy al jahl in ba su sani ba su yi tambaya mana ai maganin jahilci shine tambaya saboda al 'ayy yana ɗaukan ma'ana al-jahil ko kuma al-ajizu anil kala wanda ba zai iya magana ba to su waɗannan mutanen sun yi shiru ne in ji sai na ibn abbasin tsoron Allah ya sa suka yi shiru ba wai sun kasa magana bane wala bukmin sannan ba kura ne bane su suna jin magana suna iya magana amma tsoron Allah ya sa su ba su cika magana da yawa ba wa innahum lahumul ulama wallahi waɗannan magabatan su ne malamai in ji ibn abbas waɗanda ba su magana da yawan nan al kuma su ne masu fasahar magana in za su yi magana sai sun burge ka daga cin abin da balarabe yake takama da shi akwai iya magana idan Allah ba ka iya magana a cikin laraba to kana cin maɗaukaka suna cewa fa innamal ubi bi asgharihi qalbihi wa lisanihi dan adam yana samun daraja da kima ne idan yana da abu biyu qalbihi wa lisanihi yana da kwakwalwa yana da zuciya mai hadda yana da hadda abubuwa wa lisani sannan ga harshe in ya buɗe baki zai yi magana Wai ya kulu tasma'a li qawlihim al-fusaha kenan in za su magana sai ka saurare su to ai abin nan fasaha a cikin magana sifa mai kyau eh. fasaha ce shi yasa laraba suna ladabtar da 'ya'yansu kan su iya magana an ce lokacin da aka naɗa sayyidina umar bin abdulaziz rahimahullah ya zama khalifa sai ana zuwa ana ba shi cappa ana zuwa ana masa mubaya'a kenan ko ana masa cappa ana masa cappa sai wani yaro dan karami shi ma yazo zai shiga da aka bar shi ya shiga sai yake cewa sai na Umar bin Abdul Aziz yace li tata'akhkhar wal yataqaddam man huwa asannu minka shi kuma baya yaro wanda suka fika shekaru su shigo sai ya daga can kan haka ya kallo ya kallo Umar bin Abdul Aziz ya ce masa ya amiral mu'minin law kana al-amru bis-sin law kana al-amru bis-sin la kana man huwa asannu minka aula bi hadha al-maqam minka yace ranka ya da ya al'amarin ba na shekaru bane ai ba kai kafa kowa tsufa ba a nan garin inda al'amarin na tsufa ne akwai wanda suka fi ka tsufa a nan garin amma kai aka ba shine sai ce fa innamal mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisanihi ya ce yaran kai daɗe ya kamata a ba mutum matsayinsa ne idan yana da kwakwalwa kuma yana da baki to ka zan iya bayani shi ke aka ce maza maza ya zo gaba gaba aka ƙara kaddamar da shi aka ce yo gaba eh, har shi ne aka ce Umar Abdulaziz ya ce ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin ta huwa jahilu ko wa inna kabira al-qawmi in la ilma indahu to sagiru yaushe za a gane haka idan taffat alaihi mahafilu ranar da aka tara maka jama'a aka ce kai musu jawabi to ranar ne za ka yi taro ya yi taro eh, sai dai a sauke ka da kan drum ko da kan mimbari eh, ka je ka ja mutane yanzu akwai mutane da in suka zo suka ce za su yi magana ka kare su ake fa har da yan siyasa nan da kuke ji wallahi akwai wanda ba a yadda su magana to in dai za su magana sai an ji kunya akwai damuwa to ka iya jawabi iya jawabi da fahimtar da mutane na da kyau yace su ne malamai kuma su ne masu fasaha wa kuma su ne wanda harshen su a take yake ba su da lakna ba su da gwaranci in an ce lahu lisanun talikul ko a ce huwa talikul lisani Shi ne mutumin da duk abin da zai faɗi baya samun sarƙan harshe komai na zuwan masa akwai wannan da Allah ya ba su baiwa a duniya za ka ga suna da irin wannan baiwa da wuya ka ji in suna magana haka za ka ji kamar ana musu wahayi akwai a shek abdul khalik al-qarani ali ibn abdul khalik al malami ne a ƙasar saudi arabia in yana magana yana muhadara kamar waka sannan ga baitota. da nashi da waɗanda ya haddace an ce ya haddace baituta sun kai dubu ashirin hmm. an ce yana da baituta a kansa sun kai dubu ashirin ba ba aidul karami ba fa ya fa aidul karami fasahatul lisani ali ibn abdul khaliq al qarani karayin wannan suna da suna suna da suna Allah ya bashi kamar Sheikh Muhammad Hassan a ƙasar Masar kaga shi haka yake magana to wannu bala kuma su ne kwararru? In waɗannan ɗinan da ba su maganar nan sai magana su ta tashi an ce mutumin ma da zai wuni yana surutu in ya tashi zai magana sai ka ji ba ka jin wani me ka ce ganin maroki me kake karuwa da shi a wajen maroki ya wuni yana surutu an yi ɗaurin aure talatin kuma kowanne sai da ya je kai daga raɗin suna da asusu ba aka fara ya je daga can ya wuce can to ai shi yasa ba za ka ji ta magana mai kyau ta fito daga bakin sa ba amma kaga mutanen da za su daɗe suna tara magana An ka ce musu jawabi to shine fa za ka ji magana tana fitowa kawai zai riga ana ɗaukan biro ana rubutawa al'ulama bi ayyamillah kuma su ne masana ayyamullahi ayyamullahi malaman tafsiri suna da maganganu da yawa a game da me ake nufi da ayyamullah wasu suka ce daga ce akwai ranar lahira da abin da zai faru na hisabi wa zakirhum bi Gaira ghayra annahum sai dai su sun kasance idza tadhakkaru azmat Allah in suka tuno girman Allah bashat lidhalika uquluhum shikenan kawai sai kwakwalansu su zama zukatu kwakwalansu su zama sun rufe masu surutu وانكسرت قلوبهم sannan zukatansu su kare wanqata'at alsinatuhum sannan kuma sai harsunan su kakkare hatta idza istafaqu min zalika har idan suka farka daga wannan yusari'una ila Allah bil a'mali zakiya sai shi gaggawa zuwa tafiya wajen Allah madaukakin sarki bil zakiya da ayyuka tsarkaka ya'udduna anfusahum min al mufarriqin kullum suna kirga kawunan su cewa su masu sakaci ne ba su yi Allah komai ba wa innahum la aqyasun wallahi waɗannan su ne aqyas masu kaifin kwakwalwa aqwiya kuma su ne masu ƙarfi wa ma'azzalimin kuma ai suna kirga kansu cewa tare da azzalimai suke wal khazi'in da masu zunubi wa innahum la abrarun bura'a kuma su ne masu biyayya ga Allah sannan bura'a waɗanda suka kubuta daga saban Allah su ne illa annahum la yastaghfiruna lahu al ولا يرضون له بالقليل إلا أنهم لا يستغفرون له الكثير sai dai ba su kambama mai yawan da suka ma sun fai mai yawa amma ko ba su kambama su ga ai sun yawa mai yawa wala yarduna lahu bil qalil ko ba su yadda su abu dan ga Allah ba mai yawa suke wala yadulluna alaihi Bil'a a'mali sannan ko ba sa nuna ma Allah cewa su sun yi ma Allah aiki kaza qalat al arabu amanna suna ma Allah madauka wa mun nuna alayka an aslam Allah ce la tamunnu alayya islamakum balillahu ya munnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin eh, Allah za kuma Allah ya gori ku ce ku masu imani ne sai ku kafirta mana sannan kum haisu ma laqitahum duk lokacin da ka gamu da irin waɗannan bayin muhtammuna muhtammuna kullun cikin himma suke kullun cikin himma suke me za su yi na alkhairi su ba su yadda mintin su ya tafi a banza ba ba su yadda sakon din su ya tafi a banza ba mushfiquna kuma kullun cikin tsoro suke wajilun kuma cikin razana suke kha'ifun kuma a tsorace suke haka waɗannan bayan suke ba su surutu da yawa sai yawan ibada ga Allah sannan idan sun yi abu sai su ganin dan kadan suka yi alhali kuma mai yawa suka yi sannan in sun yi mai yawan nan suka gani shi dan kaɗan sannan kuma suna jin su sun gaza fa ba su yi abin da ya cancanta su yi ba to kaga yin waɗannan su ne bayan Allah haka ake son mutum ya zama wanda ilimin sa ya zama mai amfani kenan ba wanda zai dan yi wani abu dan kadan ba sai ganin ai sun ma Allah hmm? yanzu akwai mutanen da aka ce wai aqidar su ita ce su lada mata musu yawa wai saboda ka sai sun rika yin zinubi suna da lada da yawa ladar su ta yi yawa ta yi yawa saboda sai shi rika rage wannan ladar ta hanyar saban Allah sai su rika saba ma Allah saboda ladar ta ragu in ba ka za su je wajen Allah ba su san inda za su sa ladarsu ba duk wannan ka sassaba wannan wannan asarin eh, Abu Nu'aym ya fitar da shi a cikin littafin Sahiliyatul Awliya ya fitar da shi wa ghayruhu sannan da waninsa al-Imam Ibn al-Mubarak ya fitar da shi a cikin littafin su a zuhud sannan al ahmad ma ya fitar da shi a cikin littafin su a zuhud sannan al abubakar ne ajurri ya rubuta ya fitar da shi a cikin littafin sa ash-shari'a littafin ash-shari'a na al-imamu littafi ne da ke bayani akan aqida kuma littafi ne mujalladi dai sai dai kato ne mujalladin ash-shari'a sunan littafin kenan shi yasa daga cin itlaqat na tauhidi akwai a shari'a mun gane to ya kawo wannan a shafi na na shafuffukan da suka ambata muku kenan sau da ka ce mu tsaya a nan shi Allah kai mu karatu na gaba sai mu tashi akan hadisan da malam zai biyanta da su bayan wannan asarin da ya kana ibnu abbasin radiyallahu ta'ala anhu ai kaga wannan raddi ne mai kyau ko yema waɗancan mutanen allazi ne tamarauna in ka ga mutane suna musu to ba su da abin yi manzala su so ya ce ma halaka qaumun ba'da hudan illa utul jadal baka taba ganin mutane sun halaka ba bayan da shari'a suke kai face sai an jarrabe su da musu in mutanen da suka yi imani da aiki ba sa musu daga cin alamar mutum mai nasara a rayuwa ya ƙillu jadiluhu wa ya amaluhu musunsa zai zama ɗan kaɗa aikinsa kuma zai yawa zai zama aiki kawai a zo na aika musu a ce an shiga mitin wai minti wai an yi mitin ɗan awa bakwai ni za a tattauna a fito ya aiki kawai shi kenan kuma an san aikin da ya kamata a yi Allah da sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wanda suke tambaya shi daya biyu mu tashi mhm. Mm. ai shi ne na bada ni ce manzo sami yana faɗan ma kowa maganar da idan ka ware shi ƙila baka nan in ya koma sai ya ji kamar shi manzo sama ya fi so eh. amma manzo sama an tambaye shi an ce wa ya fi so ya ce abubakar na na ishe kai aka ce wa minar rijali ya ce abuha eh. daga kowanne kamar wa man azlamu ne wa man azlamu na ƙur'ani ko wato kowanne idan ka ɗauko fannin sa to gashi Mm. mm. mm. ikhwanukum fi dini wa mawalikum shi ma kai fa ikhwanukum fi dini shi kenan kawai sai a sa masa wani suna mai biyu yi sai a sa masa suna guda biyu suna mai biyu ba shi yasa masu cewa dole sai an ce binu binin nan suna san su jama wasu aiki ne Ka za akwai wanda suke ganin dole ne sai an ce binu akwai yanzu wanda suke ganin bid'a ne irin sunayen da muke amfani da su ka ce bashir lawal sai ka ce bashir binu lawal in ba haka ba ka yi bid'a al-shaykh bakar bin abdullahi abu zaid rahimahullah ta'ala yana da littafi tasmiyatul maulud a ciki ya kawo wannan kuma da wannan zafafawa ne ai an sani an ce haka an san me ake nufi da shi a shek baka bin abdullahi abu zaidin a cikin wannan yace hatta li irabi ba a san yadda za a yi li irabi ba in ka ce bashir lawal ba a san ya za a yi li irabin sa ba sabanin ka kara binu to an san yadda za a yi irabin shi binu badali ne ka san malamai malam musamman shi bakar akwai bincike ko ba ka da magana shi ba sai ya sa maka shakka ni ma nan da nake bayanin fa ina nan ban yadda ba ya dan samun shakka fa <laughs> amma dai na yi ta maza saboda haka cewa binu ba dole ba ne <laughs> ya halarsa a kira mutum ba zai an ce binu ba so da yan san dama binin ne Saka a sai a bar kawai sai a samu wani suna mai bi haka sai a sa masa hmm. ka san shi wannan Ibnus zina jawo aiki malaman fiqh su kansu ba su kyale shi ba kai malaman fiqh da suke ganin ba za a nada shi limanci ba kaga abun ba daɗi bala'i ne babba kuma shi wanda haka ta faru da shi kaddara ta faru da shi a yin wannan zai rayu fa cikin kunci ne fa ba zai iya shiga cikin mutane ya je yana da karsashi ba to larabawa da baban na kama sai waye shi sai waye babanka bayan baban fa an kana da baban to waye kuma baban <laughs> to daga sai a sa masa suna biyu ko kuma danganta zuwa ga uwar shi wane binu jimmai ko ko lanti da damuwa shi kenan to yasa ai shi kan sha imam ibn ulayya yace ka a rikace masa ibn ulayya a faɗi sunansa a danganta zuwa ga baban shi hmm. shi ne ba wanda ya ce ta je ta fada ma wani ta saba ma Allah ta kama bakinta ta shiru ai abu ne da ya gabata kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri ba daidai bane mutum ya saban Allah zai na bada labari ba daidai bane kuskure ne babba abu ne da ya riga ya wuce istibra'i fiqhun malikiya su suka tafi akan cewa idan mace ta taba yin lalata sai ta istibra'i amma limamu abu hanifa ya ce ba dalilin yin istibra'i istibra'i bayi ke mutum ya sai baiwa to kila ta taba tana da kila wani miji da aka wani ya taɓa kwanciya da ita da to shine aka ce kafin ya kwanta da ita sai ta jini ɗaya to su kuma malikiya sai suka yi kiyasi akan wannan cewa idan mace ta taba yin alfasha daga baya ta tuba tana son ta yi aure to sai ta yi istibra'i istibra'i shine ta zauna ta ga jini ɗaya in ta zauna ta ga jini ɗaya to alamar ba ta da ciki kenan babu wata matsala sai ta je ce aurenta amma ne ma wani Abu Hanifa ya ce ba wata magana istibra'i idan mace ta taɓa yin lalata ta tuba shi kenan za ta iya yin aurenta sadaka in ha an riga an yi amma magana limam Malik tana da ƙarfi to amma idan ha an riga an yi haka to ba wanda ya ce kuma a zo a yi bincike hatta Shehu Abdullahi Gondo a cikin littafin sa Usiyata ya ba da wannan fatawa ya kuma rinjayar da magana limam Abu Hanifa cewa in har ta riga ta faru haka ta yi auren ba istibra'i ba to ba a ce ta faɗa ma wani ba domin musulunci yana buƙatar gina gida da kuma kiyaye mutuncin mutane yanzu waɗannan 'ya'yan da ba ruwansu 'ya'ya biyar shi kenan sai ka ɗauko na malikiya sai ka ce ai zina 'ya'yan zina ne wanda abubuwan da wanda zai shafa abin yana da yawa za ka yi lissafa wanda wannan bala'in zai shafa ba za ka yi lissafa waɗanda zai shafa ba ya shafi 'ya'yan ya shafi ita matar sannan mijin da suke tare da shi ya shafe shi sannan danginsu duk abin ya shafa an dai husa. al'umma amma abu ne da yake a rufe dattin ƙarƙashin kafet ne ba a san a tado shi ka ja kanka aiki kuwa wani dattin kafet ɗin ba sai ka tara tiya ɗaya ba na ƙura musamman irin ɗakin wanda ba shi da mata kafet mutum ya zo kafet a ɗaga shi da <laughs> damuwa a rajima da imani ya ƙirƙirce da dariya kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum to to da ba komai a kanta uzu billahi to ta je ta da wani an ce ba komai sai kuma wanda shi ta da shi nima ka ce mata kar ta sake faɗa ma wani ta kama bakinta ta yi shiru in ta tuba tubar gaskiya shi ke Allah zai karɓi tubarta ai ba an dauka musu aure ba to shi ke nawa ya ce kuma ta je tana wani bincike wala ta jassasu nan ne ake kawo la ta jassasu eh, ta zauna auren nan ‘ya'yan da ta haifa kuma ‘ya'ya ne na shari'a ta shigo da bakin ta ta sake faɗa ma wani wannan magana shi ke hmm, shi ne shi nan ko na'am wa السلام salam sai na ce ka kawo ne ai ba ka ce ba ne ka fito da shi ka ce za ka fito? to ai ba ka fito da shi ba a nan kake sa ai bayani kai ban gado ne bai shafi kowa ba kai ya shafa kai da ka kawo ka ce mutum ya rasu ya bar 'ya'ya mata guda biyu da maman shi da baban shi sannan kuma dawa su ce kenan sai matar shi to sai sai ka kawo shi a duba ya fitar gadon su bai da wahala na sai waye وصلى الله ala nabina على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين duk wanda suka san sun zo nan ba su yi rajista ba su samu malam uwaisin an tashi 蒙干你，好。